Honourable colleagues, those in support of this motion should please say aye. Those against, please say nay. The ayes have it. yadda majalisar wakilan najeriya ta amince da ƙarin wa'adin dokar ta ɓaci da shugaba goodluck jonathan ya nema kenan bayan sun kwashi tsawon lokaci suna ganawa su kaɗai tare da shugabannin hukumomin tsaron ƙasa Air Vice Marshal Ola Sa'ad yana cikin shugabannin da aka gana da su a asirce inda ya ce ƙarin wa'adin dokar ta bacin ya biyo bayan buƙatan shugaban ƙasa ne na ƙara inganta tsaro a waɗannan jihohin uku, inda ya ƙara da cewa. Ola Sa'ad ya ce idan an samu zaman lafiya a jihohin kamar yadda ake samu a waɗansu ɓangarorin ƙasar, to ba za a yi wata wata ba za a ɗaga dokar sai dai dan majalisar wakilai aliyu gebi daga jihar bauchi ta tsakiya ya ce shi fa bai gamsu da matakin da majalisar wakilai ta ɗauka ba a dunkule dai a matsayinmu na wakilai mun yadda amma ni a matsayina na wakilin mutanen bauchi ina ga kamar mun danyi gaggawan yadda dan ba za ka zo yau ka gaya mana ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili ba ba mu zauna mun bincika ba ni ban gamsu da shi ba ban tambayi al'umma da suke kasa mu ji shin yaya da yaya da yaya ba ɗaya kenan na biyu akwai rubutu da yawa da yawa da yawa da yawa yanda ake wulakanta bil adama ake cin zarafin bil'adama ake andaman bil'adama da sauransu na biyu su kuma akan sashen su matakin tsaron akwai kayan aiki da ba su da shi shin yanzu muka kara wata shidan a cikin wata shidan ne za a ba su kayan aikin har ya zo cikin wata shidan sun samu kayan aikin sannan su aiwatar da aikin nasu ko ko kayan aikin dama yana kasa ba a fito da shi bane ana bukatan karin lokaci ne a samu wai abin da ake so a cimma buri kuma har yau za ka ji nan gefen an taba can an yi kaza can an yi kaza can an yi kaza alal misali kamar dalibai da aka kashe guda hamsin a damaturu har yau ba mu san cikakken maganan ba ai ana cikin dokar ta ɓaci abin ya faru ya aka yi aka ratsa har aka shigo har aka yi wannan mummunan aiki akwai tambayoyi da ya kamata a amsa shi kuwa sanata ahmed zanna daga jihar borno ya bayyana dalilan da ya sa suka goyi bayan a ƙara wa'adin ba da son mu bane mun san dai sojojin ba su yi aiki yadda ya kamata ba ko suna jin tsoron boko haram din ne ko kuma dama ba su da niyya su yi aikin ne a'a ko ba su da makamai ne ba mu sani ba saboda haka a yanayin yanzu ba yadda muka iya sai dai mu ba da wannan umarnin ba zai yiwu su kare kansu da kansu ba ba tare da 'yan security ba don ba su da bindigogi in baka da bindiga ba wai yadda za ka yi ka kauda wayan na mutane suna da ak-47 ka zo kana abin nan ɗinsu ko su guda goma sun zo za su yi su kashe mutane 100 madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.